uwar jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha sule dauke da shirin amin amin amin amin amin amin ya allah A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji. Cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak labaran liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. Zai yi mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa? To alhamdulillah ya isa ba shakka kan ita wato cutar kansa wanda yawancin al'ummanmu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Uh, wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. to amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki kai ta kanta kansa din mm. zai kyautu mu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka da zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din mu kyau so a a a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da suke mm. iya kama bil adama akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon mm. kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida hiv aids ko kamar tuberculosis nan ko mm, kamar kwalara sun ga su mm. wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taba wasu abubuwa sai zama ya janyo wa shi a mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka mm. to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu bane ya shiga jiki a'a shi jiki ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai da mm. wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin Mm. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine ne a ce cutar wannan siga da dukan yawanci mun santa eh. ko kuma a ce cutar hawan jini mm. kamar hawan jini mm. to kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki yake tafiyar da siga a jiki yake samun tangarda ko kuma tsari ne ne da jini yake tafiya da pressure din suke samun matsala sosai a to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'i na biyu wanda wani tsari ne na jiki mm. yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane yake shiga mm. yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala na mm. wasu nau'in jiki to don haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali yake da cece da me yake abin nan mm. wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kaman kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kira su cells mm. cells nan kuma da suke jikinmu su ne kaman rukuni mafi kankanta na mm. rayuwa a jikin dan adam ah. wanda kowace sel tana kamar zaman kanta ne mm. tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce hunhu ko hanji ko hanta ko koda mm. wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za iya aiwatarwa. To sels nan yadda Allah ya halicce su a kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yadda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali maka ɗauki kaman kwayan cells na jini mm. kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini eh. yawanci ya ki eh, wa'adin rayuwa su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifan wasu wa'annan din kuma ci gaba da ra'ida ci gaba da tafiyar da aikace aikace yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da eh, haifarsu a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da eh. abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu jeans wasu wato su wannan jeans din kaman ah, wasu kwayoyin ah, halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama mm-hmm. so wannan jeans din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi mm. ko kuma bai ba mm-hmm. to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan jeans ɗin in particular su ne suke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan sel din da ta mutu ba ko wa'adin ta na mutuwa ya yi. ya mm. zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala sabida in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yadda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da yadda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma mm. za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a ah, masu ah, matsala kuma idan ta daɗe za ta iya girman hadda za ta fashe in ta fashe kuma ta kashi kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu bangarori hmm. sa kamar ita ta kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta dace ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can hmm. ta harbi can ta harbi can ta harbi can hmm. to wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na um, hanta zai samu kwayar cutar eh, kansa na na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin su mm. to kuma kamar a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to wannan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ya ta'azzara za su fashe za kuma su iya eh, bazuwa a cikin jini sai kuma zai su harbi kamar kwakwalwa ko su mm. harbi hanta ko su harbi wani wuri daban mm. to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake fi da al'amura sabida su wannan sel sun kamar sun zama sun bijiri sun bijiri mm. wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki mm. da kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to mm. dole ne a samu matakar a matsala na rashin lafiya eh, to kamar wani irin rashin lafiya yake haddasawa eh to ya danganta ne da kamar yadda na gaya miki ita shi ta kasa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin a wurin da ba ta iya kamawa a jiki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ne in kamar cutukan sace ta hanji ko ta hanta ko ta mm. jini mm. ko ta kwakwalwa da dai sauransu to mm. amma dai akasari a duk wani kes na magana cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi eh, da za ki samu ah, tana daga cikin ciwuka wanda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake ga har akan ƙure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. Mm. So kuma akwai kaman kaman aka ce abu ne wanda ya shafi kaman kansa ta kaman fata. Mm. To da da kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa yana kaman riɓewa yana lalacewa mm. da sauransu. To hakanan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a huhu Mm. to wurin zai zama kamar yana yi kamar yana riɗewa yana lalacewa eh, to da ka shi yake haddasa wannan tsananin raɗaɗin mm. da daga zafi da kuma matsananin cin ciwo zazzaɓi mm. da dai a sauransu. To, um, likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? To, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu ɗora. a halin yanzu a madadin dr mubarak labaran liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma julie leathers gresham da ta haɗa mana kan faifai ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya